I am a Muslim and a Christiano. I need to eat so that I will grow. We are Muslims and as we know, we need to eat so When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قد أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأخذ الله وعمل الأبد أهول إلى رسالته من جيد السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنسك للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وغانم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna watan ashirin da biyar da watan ashirin da bakwai da watan ramadan idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu talatin da biyar da an ashirin da goma sha hudu Allah maɗaukakin sarki ya samu cika da imani da aiki mai kyau muna ganin biyu da kwanaki suke gangarewa shekara mai zuwa ta wanda Allah maɗaukakin sarki ya wancan kwana ne muna roƙon Allah ta'ala ya tsoye ta rayukan mu cikin aikin aljihu a abu na biyu shi mutumin da ya fahimci ma yadda rayuwa take ya san ba cikakken daɗi ba ne da ita sai lokacin da ka zo duniya tana kwanci ba ka saba jin tsaron harfashi goma ba da zanabo da kuma ɗan kake ta haifa yanzu ya ta so yana jin tsaron goma a ga al'amarin da ba sai a hankali wancan shi ba rayuwar ne shi wannan Allah ya ce mutum shi ya bace da imani shi ne wanda ke yi mata haka yadda mutum zai yi kokari ya haɗa da addu'a Allah ya taimake shi idan zai bar duniyar nan ya bata da imani domin rayuwa yanzu ta zama harkar mutum kafa ta ba dole bane ka dawo babu lokacin da ya kamata a ce musulmi su kyakta halayensu su kyakta alaƙarsu da Allah a cikin yanayin nan cikin yanayin nan da su Allah ta'ala ya shirya a kamar yadda aka sani idan Allah ta'ala ya kai mu gobe wannan zangon karatu zai zo ƙarshe a kuma za mu rufe wannan karatu ne in sha Allah a masallacin juma'a na cikin wala bisa ga wasu jirage da yawa na farko idan muka ci za mu rufe tasirin a nan kamar yadda aka sani mafi yawancin shekaru dukkan mutanen da su suke hudulin tasirin wato a lokacin da ake tun daga farawa har ƙarshe wasu gajere kan sa ba a barin su ma shigo masallaci domin kuma sai muke ganin kamar akwai rashin misali a ciki a daidai lokacin da mutane suka iya haƙuri wajen kusan wata ɗaya kullum ana tare da su wani dalili ta kuma yanzu ka zo masallaci a ce ba za ka shigo ba saboda kusan jama'a to sai muke ganin gara a jirin ba kowa ba zai takura ba tun da ba nisa وصدر ينواه وصلت بإذن الله ولكن إن شاء الله عسى الله به في ولنا تسليم من الله أقول هذه الأمر هو أمان المؤمر العجيب جيت الرسول في كباكر إن شاء الله وفي أقول الرب يعلن دار في كباكر إن شاء الله بما أقول يعلن دار في كباكر إن شاء الله ولن تكتب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 ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya samu ƙarshen lafiya bayan haka kamar yadda yan uwa suka saba taimakawa da farko a yau nan akwai bawon Allah da aiko da yara ɗari biyar sa'annan akwai bayar Allah da aiko da aiki a kafa guda ɗaya sa'annan akwai bawon Allah da aiko da yara da ɗaya sannan shekaran jiya bayan an yi da akwai bawon Allah da ya kawo a kafa guda goma sa'annan kuma jiya kan wanda suke kawo shi a nan makaranta malaman kasu da ita na da ya'yan da suke kokarin sun haɗo jira dubu ashirin sa'annan ta ce tana buƙatar 'yan uwa musulmi a sanya ta shi da ƴaƴan ta sun addu'a ubangiji Allah ya ce shi a su. sa'annan abubuwan da ke damun da sauran 'yan uwa musulmi ubangiji Allah ya yi musu bayan wannan kamar yadda suka sani akwai kyauya ta ainihin marayu wadda suke kakashin wannan masallaci da ake gudanar da wannan tafsir a bana shirin da muka ta saba bayarwa a kowace shekara ta bangaren mutane da su turo ta ainihin wasu kuɗi kashi an nusa hannu an samu taimako yan shaibar kuɗi daga cikin wannan su taimaka in ba za mu manta ba za mu yi tunawa akwai malama hadiza wanda suke ainihin gwamnarin nan wacce aka kira su goma sa'annan an samu malama aisha abdullahi ta aiko jira dubu shida haka akwai alhaji kashiru wanda ya aiko jira dubu goma yana bukatar yan uwa musulmi su kama ne a cikin addu'a rashin lafiya haka akwai ainihin honorable shehu zain wanda ya ba mu naira dubu arba'in sa'annan akwai usman abdullahi wata shi ma da kira mu muka tafi can wani guri muka je shi ma muka alko naira dubu goma a hannun shi wannan da cikin mutane da ba da kuɗi hannu da hannu kenan daga ciki a kowace ba zai na dubu ɗaya wani ya ba da ɗari biyu wanda ba za mu iya ambatan sunan da baki shi ba akwai wanda ya ba da naira ɗari biyu wani yana hamsin ba ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aiki a nizan aikin bayan waɗanda akwai waɗanda suka aiki a account daga cikin su akwai malama fatima umar wadda ta so jira dubu goma haka an samu hajjiya jummai wadda ta so jira dubu biyar haka akwai maryam tsari haka ta rubuta ita ma ta so jira dubu goma haka akwai hajjiya maryam wadda ta so jira dubu goma ita ma na akwai hajjiya nda e, ita ma ta so jira dubu biyar haka akwai wanda ta so dubu biyar dubu uku dubu ɗari biyar dubu ɗaya su ma ubangiji allah ta kamu kai wannan shirya kusan mata ne mazan ba su yawa ba a rasa bane amma ba su yawa sai mata ba bayan haka wajen ainihin wato kayayyaki aka kamu musamman kayayyakin sawa a wannan karan akwai cewar allah ta aiko da atamfa guda goma haka ta aiko da shadda yadi goma goma guda biyar an samu kuma hawa ke biya wannan ita ke ko? ta aiko ita ma a tamfa guda ashirin haka ko ta sauran Allah ita ma ta aiko da tamfa guda hudu da yaki goma haka an samu ainihin ɗalibai daga zaka academic sun aiko da tamfa guda goma a kuma ya rika guda shida haka an samu ainihin Muhammad Nura wanda da shi ake wato fata da mutum tasirin nan ya aiko da tamfa bakwai ya kada aiko da tamfa guda hudu guda goma sha ke bayan wannan akwai bayin Allah ko bawon Allah daga nan da ya fi hain da musha bayan haka kudin da muka samu gaba baki a wannan karar daga ainihin wanda aka bayar da kuɗi hannu da hannu da kuma ainihin kudin da aka tuwo shi ta account wanda abin da aka ɗan karkashe wanda ba wani abu ne ciyawa na abin da ya shafi wasu aikin masallaci da kuma shinkin da ake magana abin da ake shi yanzu aka samu an samu shiga dubu ɗari da sassin da shiga da shida ɗari da hamsin dubu ɗari da sassin da shiga da shiga ɗari da hamsin wannan shi ne abin da aka samu a wannan karni sannan kuma ta ɓangaren abinci wannan karan gaskiya an samu kankaro mun saba a shi shekara akan samu abinci waɗansu bayan Allah suka aiko da buhu buhu biyu haka kuma abu da shafi rabin buhu da sauransu to amma a wannan karan wanda ubangiji subhanahu wa ala ya taimaka mana sa'an nan ya ainihin sanya bawa daga cikin bayansa wani rabin da shi ta ya aiko mai da buhu uku to da ba mutum da za zani ka barayi gugunan abin da za a ba shi na abin su wannan karan haka kuma sai a rike ga ana gobe za a raba aka samu wata baiwar Allah ta aiko da rabu sai kuma tsohon buhu a kan garki wajen wata shi ko biyar da suka gabata muka aje maka kini to sai da shi aka hada aka ainihin samu abin da za a taimakawa al'umma da shi a wannan karan to a daidai wannan gabar musamman na abin shi ya samu abinci da abin da aka samu da ainihin kuɗi kamar da muke bayani a farkon buɗe tafsiri shi marayu da ke hannun mu abin da ke kashe musu na kuɗin makaranta kaɗai kawai ta sai kusan naira dubu ɗari da wani wannan banda abin da ya shafi littattafai banda abin da ya shafi kayan sawa a makaranta ke idan muka ɗauka za mu ga a shekara muka kashi sama da naira dubu ɗari hudu kusan abin da muka estimate wannan shekarar abubuwan da muke na sun bukara wasu daga cikin marayu ya fi naira dubu da shida to haka kwanciyar da abin da aka samu naira dubu ɗari biyu ba wai shi ma ƙara tashi da shi ba ba wai muna cewa ba mu gode ba Allah ta haka da alkhairi amma dai al'ummar musulmi sun tsanyi wato sakwatakwa a wannan karan ta yiwu irin halin da al'ummar ta samu kwashi ne rashin kuɗi a wannan karan ta yi kuma sun ainihin karkata ta cikin wurin wani aikin alkhairin ne ta yi kuma wasu shirya kayan su ne Allah ka iya sani to amma dai al'ummar musulmi ya kamata ainihin a kare jajircewa musamman in muka da lokacin da muke wannan rabon da kaya da abin da ya shafi kuɗi waɗansu daga cikin wanda aka saba a basu kaya a ba su abinci wannan karin sai aka basu kaya ba a basu abinci ba waɗansu daga cikin suka tashi suna ta koka. da Allah suna ganin cewa kamar an hana su ne muna tsare ko a kan ran buge muka hana su wannan kaya waɗansu sun ba da magana ba akwai wanda an samu wa an ba shi ba ba shi a kamar ya ba ka ajiya wannan kuma abu ne wanda ke al'umma musulmi ke taimakawa shi ne mun san cewa bai da za a yi wato da iya biya wa al'umma wato bukatun su baki daya amma dole za su yi hakuri ubangiji da yake ba su yau da kullum ba wasu rage kan hana su kuma dole su yi hakuri ballantana musulmi ne wanda aiki shi da mun san cewa ba za mu sha hakuri mutane amma mu muna fata Allah ya sa irin halin mutane ubangijin da ke baka in yi hana ka wata ran sai mutum ya kai kada Allah ko mutane wannan haka da kada ya saba haka kuma ubangiji subhanahu wataala guri da yawa yake a cikin alqur'ani dan adam wannan halin shi haka Allah ya halice shi idan ubangiji ya yarfe shi ya ba shi sai ka kira ta alfahari yana ainihin wato murna yana biya mutane ubangiji ya ba shi amma duk lokacin da Allah ya yarfe shi ana hikima sai ga ya ganin cewa ubangiji Allah ya wulakanta shi da haka mutane da kuma yin da ka yi halayen irin wannan halin a cikin lokacin da ka sanya wadansu mutane kan kocewa jagorori na yi ainihin al'umma musamman wani abu da ya shafa da da irin wannan ya kamata ka ne kyautata musu da abin da aka samu shi ake bayarwa wanda ba samu ba sai kiyamu an da ubangiji Allah ya sa a kawo shi a raba mu kila fata mu fahimci wannan bayan wannan akwai azuma guda biyu a nan gurin wanda Allah ya an gina su kura ka a bayan to kina ga lura irin wannan abu da ke kamu na taimako mu garan kanmu wannan sai suna buƙatar kamu gurin da ta samu kuɗin shiga ma'ana ko da ba a samu yadda ya kamata ba amma a samu gurin da ta samu wani abu dan a samu wasu gaba taimaka ku aika dan wata rana sa yi wala ma a samu kuɗin kamar haka ba ma abin da za a samu kuɗin za a taimaka mu cikin wani zira muke wasu irin su koma gidan iyaye shi ka muke ta kokarin cewa idan ma a ce mun samu gida da za a mai shi makaranta wanda za a samu marayi a zuwa ta ciki sannan a ɗauko waɗansu da su mutane al'umma su dinga biya ana samun kuɗin shiga masu da taimaka marayi ta da hanyar ubangiji Allah ana samu samu da taimaka mana to amma abin da ya tafi wannan azuzuwan shi ne muna sa bayan sallah idan Allah ya taimaka mana akwai shirye-shirye da ake yi wani tsare-tsare za a buɗe makaranta ta ƙananan yara irin standard makaranta haka musamman wanda yara za su tashi da larabci da kuma ainihin misali haddar Qur'ani da ake kira mata Allah kala alaihi wasallam da ake gwado haka muna da wannan buɗe insha Allah ko bayan sallah shi sa a yanzu ma a yi abin da ake cewa wato wato ba mu yi irin ko ba mu za a fara a tsaye da ce bayan sallah Allah ya tsaye bayan wannan akwai tunani ko muna fara sha Allah za mu musamman samari da magidanta bayan sallar isha zuwa awa ɗaya akwai karatun da shi za a wuce imanin zamiya za a bada kwam za a fita sa'an da jiya ne don wata shi ba ta mai wannan don kafin wannan akwai waɗanda yin fara karatu da su a nan ce da shi ma kun ɗan a cikin haka shi ne muna karatu da su kwanaki uku a sati kafin ga bayan sallar magariya shayi zuwa awa daya amma su waɗanda yawanci kafin ne su karatu ta abin da ya tafi zuwa a jiya kawai zallan zuwa a jiya ma'ana ana karantar da nahau da tsaro da balaga da adab da abin da ya tafi abinci da imla'i waɗannan abubuwa ake karantarwa kuma shi ma insha Allah bayan sallar da a ci gaba da wannan sa'annan akwai shi ma ko wanda daga yanzu zuwa bayan sallah za su gaba da cewa amma akwai iya inda aka kai ta alamun da daya daga cewa don akwai iya alamun da ake kasa wannan shi ainihin karkatattun bayan da yake dauke da shi a ƙarshe muna fata Allah ubangiji subhanahu wataala ya tsare mana rayukanmu ubangiji Allah ya kawo mana aminci a wannan kasar tamu idan muka fara wannan karatu ubangiji Allah ya sa mu gama shi lafiya sa ubangiji subhanahu wataala ya tara mana lada a mizanin aikin mu Allah ya sa wannan shi ne? hanyar shigan mu hanyar aljanna a gobe kiyama wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala mun saurari barai daga bakin harkuwa malam muhammadu Aminu, allah ya saka masa da alheri gaskiyar magana bana marayu da muke da su talatin da biyar a maimakon ma mu kara sha biyar kuma yadda muka tsara ta zama hamsin ba za mu yi kara ba da su suna aikin ba zai yi wa ilan barwa yana ba ta hankali sau da haka ba ci gaba aka samu ba ci baya aka samu ba yana ganin bayan mun gama kuskure da waye da waye da aka dubu ɗari da ɗari da aka samu Allah ya ce wannan ne da aka yi da aiki na kuma mana neman mafita dole cikin karshe da mutane ne da aka san su da aiki an taimakon al'umma shi yasa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi sallam suka haɗu da mala'ika a kogon gida? da ya dawo gida ya ce ma alakari da zan mali a yan bayan ta ke shi ya ba da labarin abin da ya gani ce masa kalla wallahi la yukhzika Allah abada har abada Allah ba zai wulakanta ba saboda shi naka da tafi da wani kai mutum ne mai tsada ta zuci kana ɗaukar nauyin wanda ba wanda zai da sulmi shi musamman da ya shiga musiba yana buƙatar a fitar da shi za ka fitar da shi to hukun rubai kana girmama baki kana kaza kana kaza kana kaza idan da lissafo aikin alheri wanda ya da alaƙa da wannan a na yi magana kwanaki na ce mafi yawanci tun ba yanzu aka wannan babba sashen ba inda aka ce maka ga wani gida na marayu ba musulmi ba ne suka kafa shi wanda ba musulmi ba ne suka kafa shi wannan yana daga ciki inda nake ban ba zuwa asibitin sandara ba sai shekarar ba wannan kuma bai da lafiya na shiga bace na mutu muna magana da wannan makarai da su suna kallon yanayin yadda asibiti ne yake da akwai aiki a gaban al'ummar musulmi na malamin musulmi wani duk garin nan ka faɗa mu wani asibiti ne na musulmi wanda zai iya kokaya da wani asibiti ba mu da yawa ne eh? ba mu da kuɗi ra'ayi eh. musamman ba a musulmi su yi haƙuri kiran su fatin yanzu mun koma ga baki ɗaya abin da ya kamata ne ba shi ne majalisa wannan ya zo wucewa a cikin luwaɗi ne a yi munafurci a yi cigumi a zage-zage shi ke wannan ya zo wucewa a yi cigumi shi wannan ya zo wucewa a yi cigumi shi shi ke in an gama zage-zage idan an ce a zo a nuna wani abu wanda muke wanda suke amfani da kuma wani yanzu ka tarba mota ya ce gwamna ne ya baka ta ce kuɗin masallacin ido ta sake shiga shi an ce lafiya ina rage muku da Allah irin wannan abu wallahi sai ya ce wasu mutum yawa wallahi wannan irin wannan matsalar sai ya ce wasu yawa da azumi abin da za da ibada an akwai Allah ya tura lokacin da na samu wata ta farko mutumin da aka ba motar ya kawo wanda ya ba shi ya kawo cewa don Allah ka wani dan kuma an tashi daga karatu a wata rana a wani guri a wasu sai samu wai ya tara mutane sai bai ne a yi mota ta ku ya san a asin motar tun a lokacin da aka tara masallaci ina ba a samun kuma wata dubu goma ba wani wannan kudin izin shi na tara ne ne wannan saboda haka sun suka ba kowa sanin yadda ake lokacin wanda aka ba mu ya samu yana ji je ni ƙarya ta yi ƙarya a cikin amma sai ta ji ne don sai ya kuwa rai ba muna da irin waɗannan tambayoyin nan haka ake a zauna a yi ta muna zuci ai magana ranar a gaban mu mutum tare da shi muke sallah tare da shi muke harkar da da'awa a gabanmu zai faɗi ne muna ji muna kallo 'ya'yan shi za su lalace muna ji muna kallo matan shi za su lalace ba wanda zai yi tunani ya kamata a ya wani tsari za a yi wani da muke tare da shi zuba shi gari a cikin mutunci ba ma wannan tunani sai abin da muke ko ta yaya sai kuma ma wannan addinin na Allah ne Allah ne yake da shi irin yadda ba mu damu da harkar addini ba da yanzu ba wani karatun ake ba kowa kawai kansa ya sani fara wani karatun addini Allah ta'ala ya gama gaji wasu maganganun mun maka ce zamu yi suna da nauyi amma in lokacin yin su yi sai mun kashe zuwa ko mutum zai duka annabi kafin na faɗa wani wannan shi ne Allah ya sa mu A yi wannan shi ne abin yi ba. faru na kira wannan sanarwar ne duk wasu wanda suka san cewa muna ɗaukar marayu ma bayan sallah da Allah su yi haƙuri kar ma su duba za mu iya ɗauka kan wallahi ba mu da kuɗin da za mu ci gaba da aka wanda muke da su su ma ya za mu ci gaba da nan ba na muka dogara ku muka ce muna buƙatar mu samu wani da na mutum biyu yi ma Allah alƙawari ba mu ba sun da su ba da kuɗi duk wata su ba mu naira dubu kafin shekara ta zazo za mu samu miliyan goma sha ana da hannun wannan tsarin ko an zo da fili bana ba a samu kuɗi ba za a samu matsala ba za a samu cikin kaso tara da rai da dubu tara da rai da aka tashi ta an wata da wannan al'awar aka aiki saboda haka ta yaya za a yi na sha faɗin wata wata magana na ce mutum ne wata rasu yanzu akwai yaran da ina tare da su a nan yaro ya sha wani zai ka faɗin sanda ya je ka ga ya cika cikin shari'a na tsohon shi wani zai tafi soja to amma akwai tsoji in ya kai magana ake fafi sai dawo maka da tsohon maka da ko sannan ba ka da wata sanita da za ta isa ka bani ta ɗauki kuɗin da ka saka ka taimaki wannan yara in ya tafi soja ko sun kan yafi ka da tana kallon shi yana kallon haka zai dawo a wani kusa gaba da wani saboda ba da jama'a wallahi akwai ɗalibai da kashin ka samu mutum wannan matsalar da su kaga mutum ya ji ya cika dukkan sharaɗin da ya kamata a ɗauke shi amma yanzu matsalar da su ka ta ya sa na ce in zaɓi wannan addinin da gaske mu dawo mu yi kuma ko mutane ba sa so sai mun faɗa wannan bala'in da kuke gani yana da alaƙa da sakacin da kuke da wannan addini Allah yake jarraba mu da wannan bala'in na ta faɗa na shi yanzu yaron da ya taso kiyaye da sunan su ji da uwa bai da uwa idan a wancan jami'in mutanen su za su ɗauko yaro zai yi karatun firamare mai san matsalar karatu ke kasan diri mai san matsalar karatu ba idan yaron zai tafi jami'a wannan santar da ta sa shi wannan karatu ita za ta yi ta neman wasu admission a jami'a idan ya tafi jami'a shi daga level 1 kowane irin kuzi har yi zama su suke ɗaukar nauyin shi ran da ya gama karatun ya dawo santar ita ce za ta ce a alfar mata ta nemo masa aiki billahi alaikum ni masan ma'adin dan da wannan yaron ya zo ofis ya zauna ka faɗa mu wacce kiran bukata ce za a zo da ita addini shi a cikin shi da saboda saboda ya san cewa mutanen shi na da gudunmuwa kafin ke tafi nan anan gudun akwai wani wanda yake aikin gwamnati ya karatun boko daga shi sai an gudun shi su suka san yadda aka yi karatu amma ba na tsammanin akwai wata salinta ta musulmi da ta ba shi gudun mawaka hanyar karatu akwai babu da saboda haka aiki ne ke gaban mu tuku in za a tashi a aiki a tashi a yi in kuma za a ci gaba da zama a haka to za a kashe mawuni idan ko matsala ta fara yi ta aiki shi kan yi a kafin sun yi kaza yi kafin sun yi kaza shi kan a zama iwa da a zama shi abin da kawai za a ke ke nan ko da aka dole ne wannan abin da Allah ya ce wa kulli malu kashi yi aiki da sannan Allah maka wuce shi ce ga aiki da kuka yi wannan fa'ida tana nan Allah ta'ala ya samu dace misalai da wani a kan wannan suna nan jewa wannan kalubale da dukkan kowane musulmi mai karamin karfi na ƙasa da na tsakiya da na sama na ta faɗa na ce ita da cikin matsalar duk lokacin da ake maganar a taimaki addini da kuɗi to tunanin muke wani da kuɗi a cikin sai a zo a ɗauko matsalolin da baki ɗin jingin sai a ɗora shi yana iya abin da yake iya har sai an ɗora masa matsalar da ta matsalar shi na rantsi da Allah nan gudu da za a buɗe aljanna a ce a shiga ba wanda bai jira ce kowa mai kuɗin shi tumu to kai kai ne yana ba iya gaba mazu da gaba akwai wanda zai wasu to kuma gurin ciyarwa ai Allah ya cewa ne yau ku zuƙa a cikin mai kuɗi ya ciyar daidai kuɗin shi wa man kudura alaihi wanda aka kunta arzikinsa talaka ne sai Allah ya ce fa yunfiqu mimma shi ma ya ciyar gurgurdan abin da Allah ya bar shi. Allah sai ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai ba ta abu ba ba ka da kikon aikin gidan ba ka da wannan dawo Allah ba zai ce dole sai ka ba addini ne kuma gidan Allah ba azalimi ba amma Allah kowa ya san abin da zai yi to wani lillahi lillahi illahu sai shekara ce yana musulmi da ke ta jira da ne bayan ba ta kowace hanya da wannan addini mara sai lokacin da in kun kalli cikin bangaren kun san ba haka shi kuka da mai kasa masara a bakin titi har zuwa har zuwa ga mataki na sama kowa wasu ma wasu guraren a albashin su a waye ta iya suke kafin albashin da zo su akwai fasin cikin da ake cire yanzu a ɗan cire wannan fasin cikin kan da biyu ta hannun sai da ta wata hannun an cikin ainihin wasu a yi. Allah mu da sarki ya samu dace da kuma ba mu kifin gyarawa wannan shi ne Allah ta'ala ya samu dace maganganun suna da yawa a wannan babu ba su da dace akwai mutanen da ya kamata mu musu godiya wayannan mutanen suka ce wajen ramadan masu da ramadan ba suke ba mu gudunmawa a cikin ramadan ko a wajen ramadan don muka nema muka ce musu da wani abu na addini suna akwai alaji baban gida yana unguwar dutse karatunmu da aka sa a nagarta da shi da a honorable jalar kwanu sun da sun suka ɗauki nan wannan karatu abinda suka biya yara dubu ɗari tara hmm. Allah ta ala ya saka musu da alheri hmm. akwai alhaji bashir ibrahim na yi magana sa a gurin karatun mana ubodisa alhaji bashir ibrahim ba yaro ba babban mutum lokacin da aka yi kungiyar izara da hissa wannan ba na farko duniya ya tura da karɓar kungiyar izara da hissa wannan ba wa Allah ne Allah ga shi bayan karatun da muke a nagarta ranar lahadi kafin a shigo ramadan shi ke ɗaukar min wannan karatu kuma shi a cikin wannan karatun a kulido ƙarfi ce da rai zuwa kuma shi ya ɗauki sawa a kan kulido ƙarfi bakwai zuwa bakwai saboda haka Allah ta Allah ya saka masa da alheri Allah ya kai shi sun yi zuri'arsa Allah mabukin sarki ya masa albarka sannan akwai ɗan uwa malam sani yi da na yi magana da na kira shi na ce zai mana yankin masallacin nan wannan filin sun san da ya ya ɗan samu matsala idan za a gyara filin nan za a gyara shi a lokacin naira dubu goma sha ɗaya da ɗari idan kuma za a ce musamman kuɗin da naira dubu hamsin da wani abu ina ba su shawara ta yi fi gyara sai ki a ba za a gyara su yanzu nan ba sabon za a ya ce ai mutane kowa ya riga da ke da yanzu ya ce ki daga cikin abin da ke kawo mana musiba kula da gyaran gidajen mu ba mu damu da gyaran ɗakunan Allah saura ta yi a cire silin ɗin a sa abu shi aka cire silin ɗin في أمر الأمغانية الإسلامية وأن الشيخ القوية لم يكن ساكن في الأسلام شيء تقولوا لما تفنتي سكي وانا تفنتي سكي لوجه سيئة سكي وانا تفنتي مجلاء قوان أقول ما كانت إذا وصلنا في جيدية أكاديمي مثلا لكن إذا ما كانت جيدية شيئة بطر القوات نقوى ما نسأل مثلا ko cikin azumi ko ba a yi kuke ga wani abu na addini su zuci sukan iya kokarin su gurin taimaka mu addini muna roƙon Allah ta'ala Allah ya masa albarka Allah ya sa ya gama da wannan duniyar lafiya Allah ya ƙara da zuri'arsa albarka hanyoyin samun Allah masa kuɗin sarki ya ƙara buɗe su muna roƙon Allah abin da yake samun zuciya Allah ya masa albarka sannan a kan mutum na uku kamar yadda suka faɗa wannan ƙarshe wata yana ƙoƙari Allah ya samu masa da alheri ranar nan na faɗi wasu abubuwa sama na faɗi wasu daga cikin aikin alherin jeji lafi yana daga cikin ɗan siyasa wanda a mu'amalar mai shi ba mu taɓa sanin ya yi alƙawari ya saba in ka san da abu in zai yi faɗa maka abu yi in ba zai yi wani ce maka kai haƙuri ba zai yi ba wannan ke da ko da aka yazo ya ba wannan sun ka gudun ma kuma ko cikin ramadan ko ba wajen ramadan ba idan muka nemi shi muka taimaka, masa ga wani abu na addini yana iya kokarin sa gurin taimaka ma addini Allah ta'ala ya saka da alheri shi sa shi ma masallacin juma'a ne gina a hayin ciki shi kaɗai yin gina shi ba tare da neman taimakon sifin kowa ba Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri yanzu nan akwai shifiku da za a sa a masallacin shifin kawai injin da waye da waye da waye kuɗin shifiku wajen dubu ɗari biyu da saba'in ya ka ba kuɗin na ba da shifin da zai yi kafin a masallacin sannan akwai wani ɗan uwa ya fara rabin shamuki shi ma Allah madaukakin sarki ya saka masa alheri sannan akwai alhaji amiru tahir Allah madaukakin sarki shi ma ya saka masa alheri wani lokaci ya hatta wani kamar da muke amfani da ita in aka ganta wannan kamar da sanda za mu sai wasu bayan Allah ne ko shi kamar nan ya kawo dubu ɗari bakwai da wasu yana daga cikin matsalar da muka samu mafi yawanci majalisun da ahalin suna ke karatu za ka san hatta tasbirin karatunsu ba a damu da su yasa da muka kalli wannan abin yana da illa muka ce wa za mu yi da wannan muna nan ijiyo a nan malam jaro da rasu suka zo suka ɗauki karatun cikin malam jaro suke kuɗi da karatun cikin kuma suke ma karatun cikin jinna ba a faɗi ka basu da albani ne ya kashe ba mu ne za mu kai kuma da mai muhimmanci ya zai karatu wanda za ka ga sun damu daga kolin din shi wanda za ka ga sun sun ɗauka da waya kuma da tsabar ka ci irin namu Allah ta'ala ya shirye ta sannan akwai saura tsawon lokaci duk in shawarar nan ka ta ina mace ka amfani da shi ya tsari alhaji abin tsari shi yake ma magana cewa da Allah ga wani abin kuma jirgi ba ko da shi ne su mata za a nuna hasa yake kokarin Allah ya kafa masa alheri sannan akwai alaihi mun su da su salmanu faki a yan gidan alfaki haka suke tsawaiya da mu duk kafin labaran amma su cikin labaran duk mafi yawancin guraren da namu su har a cikin a koda yaushe ne motar da muke amfani da wajen fita da awa da dawowa su suke zuba ma motar wani lokaci ma har suke makara kuɗaɗe a yi tafiyar wannan da'awa Allah ya fi ɗan mahaifinsu Ali Allah madaukakin sarki ya masa rahama Allah kuma ya tsaya wuka shi a da albaki su kuma Allah madaukakin sarki ya masa albarka a wazira ta albarka akwai da ta samu a can unguwar dutsa wanda yanzu profeso ne a bangaren jami'in a ibi yana daga cikin uwa masu taimakawa Allah ya saka masa da alheri akwai da cikin baba shi ma haka sannan akwai lawal kuma wanda shi ne kuma na jihar Kaduna Allah madaukakin sarki ya saka masa da alheri shi ma yana daga cikin bayan Allah da suke mana kokari ba su gajiyawa da mu duk lokacin da muka ce musu ga wani abu na addini wa'annan sha faɗa muku ba wani duka lamaran da kuma suke mana abin da ya shafa da wata addini ba ko da ramadan ko ba ramadan muka ce musu ga wani abu na addini ba sa gajiya kuma ba sa gajiya a duk lokacin da suka ga mu sun san wata bukata ce ta addini sun ba su ɗauka ba a yanzu in an jima za su kira mu haka alhaji da musa usman yaran kuma suka zai jihar kaduna muna roƙon allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan akwai mutanen yan jiki ko suna da cikin mutanen da ko da ramadan ko ba ramadan wani lokaci gwargwadon abin da suka tsara a kai kuma na kuɗi zuwa wannan yanzu na ganin daga kan da suka fara kai kuma na kuɗi zuwa da kusa ko da mara daga lokacin da suka ba fara aiko wannan lokaci lokaci bayan lokaci sun aiko wannan sarkar kuɗi ya kusan dubu ɗari biyu ko ya haura haka lokaci bayan lokaci za ka suke aiko mana lokaci ba wai shi ramadan ba Allah madaukakin sarki da saka masa da aiki aikin wasu alheri akwai ɗan uwa malam kamis kefi shi ma yana daga cikin bayan Allah da suke ba mu gudunmawa Allah ta'ala ya saka masa da aiki aikin wasu alheri sannan akwai wato hajja hawa in ya tashi ne kar a faɗa to amma da kuma ƙanin ibrahim lawal suna daga cikin mutanen da suke kokari wurin taimaka mu harkar addini ta zalimin da'awa cikin ramadan ko wajen ramadan in ta kai kuma da kayan da abinci zuwa wannan santar Allah mu kuma kuma ya saka mata da alheri sauran bayani kuma insha Allah ku wajen rista da kowace wanda ba mu faɗa ba a nan akwai tsarin insha Allah za mu faɗi su wanda ya kuma mun faɗe su ma sai ya haƙuri saboda yanayi na abubuwa shi abu na ƙarshe akwai wata baiwar Allah da take hukun addu'a wurin ɗan uwa musulmi so hudu tana ɗaukar ciki ko so uku don ta ɗauki ciki ba ta iya haihuwa sai an mata operation in yi operation ɗin ya zuba ne da an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku an yi na hudu ma ko yanzu na biyar ne cikin suka da shi da aka ce roƙon addu'a da ɗan uwa musulmi in ma operation din za a yi Allah ya sa in inda za a fito ya je ko da rai da aka muna roƙon Allah a wannan Allah ya garbace da shi na musiba Allah ya sa ka fara ne kuma wannan Allah ya tsallakar da ran dan Allah ya sa mu rayuwa ne da akwai wani an bashi shi marayu ya kawo da aka bashi shi marayu sai ya safana da su da ya safana da su sai ya tambaya shi ma maraya ne kuma yana da buƙata. ya halarci kawo ko ya shafana da su. ya da duka yi wannan mutum ba an ka yi kayan domin duk wanda ya riga ya mallaka ya kayan shi da kamun ma yaro karamin wanda makarin su ya su ya bar shi ake cewa mulaya sannan idan mutum ya rasu wato mace ta rasu ta bar ƴaƴa mahaifinsu nan ba a kiransu marayu ba marayu ba ne su da ubansu yana nan wannan abin yana da abin sai da zama ta kawo cewa an masa an masa da marayu guda goma sha biyar in ka ce guda goma sha biyar ɗin to shawarar da wani sai ta fara da sarawa shi wani wataƙila cikin wanda ta ce goma sha biyar biyar ne ko shida za ka samu kaya kawai ko takwas din sai ta fara da samun kaya wani ne shekarar sa ashirin da takwas wani ne shekarar sa ashirin wani shekarar sa shirin ne ko da za ko da zama wanda ya kamata su san yadda za ka yi tsakanin hukuncin mamansu amma ta zo tana faɗa maka ya mutu an mata da marayu mutum da biye mun sa ku jiwo shi a can a wannan tsaki wani aka da ke sai ya fito tukunna ya bayyana mun kai sannan kun tsakanin yaro ne ko kuwa ga wannan babu sa ne. in da ranar zai iya rubutu saka da ranar kiyana a kakana mutu ka mafi yaki za ka mai kodon gobe a wani juyoyin sa wadanda su gaba na ta fara mamaki ina ne suka dawo da kuma ka baka cikin kasu ka balbal wannan wannan wannan shi ne Allah ta'ala ya kama da kuma na ka ana rama ya ko aya shi mu abin da zamu yi kafin gobe Allah ta'ala ya kira wala ta kuma da rabbi da kuke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون الله تعالى يتي ولا تحسبن الذين قتلوا كلا قتلوا أطمان وإن دعك كشيسوا في سبيل الله سبل تبع الدين ألا أموات مكتون ألا تأموات مكتون الله تبل الله مغانا ما هكا كتبا أحياء سورة يمين عند ربهم أو جو بجل سوير سكونا وأحياء عند ربهم أو جو بجل فأنا أذرت عجيب مكشي ابن آمر يا أنت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بالتشديد sauran قراء su ne suka karanta da takfi shi ne har imamu shafi'i yake ta ma kuskirin takfi labba wa ba'dahu wa haka imamu shafi'i yake cewa haka wannan lafi wawan jikin su ilafiyar hmm. la kuma harfin najiya wa shirni mabnin ala sukun ta haka banna fi'ilun ne mubaribun مبني على الاتصال بجنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الزاجرة والنون نون التوكيد لا محل لها من الإرام وقائله ضمير متصل وجوبا تفكيره انت كيف سمعي الذي اسم موصول لمبني على الفتح كما انزلت المقول به اول نحسب نحن قتل قتلوا فعل ماضي مبني للمجهول ذاك الواو الله والفتح في سبيل الله الجار والمجهول اموات شيء مقول به الثاني نعيدهم وتناسبا لا تقبل احياء a yawon irin suka ce kabar ne a gurin ainihin wasu al'imam ibn fasir yake cewa yi kubiru ta'ala an shuhadai Allah yana ba da labari don tsaye shaidai da annabin wasu kusurwa fi haɗu da cewa ko da an kashe su a wannan gidan na duniya fa inna arwahu lalle rayukan su rayayyu ce a gurin Allah marzubatan fita da tsarari sannan ababen azartawa ne a cikin tabbata shi ne lahira sannan ya kara cewa nan ma bayyana Allah ta'ala anna ma jara yau ma'uji yayin da Allah ya bayani cewa abin ke gudana a ranar yakin kudu ranar tihana ya kasance jarrabawa ne mayyizul munafiki munafika min as-salihin wannan ita ce jarrabawa da take bambantawa tsakanin munafiki da gaskiya بين أن من لم ينهره فقتل له الكرامة والحياة قال يا ابي يعني ثم لما تمن يقول وجه كريم حتى كشي شغول انت الدين وقال فينا الكرم في سحرينا على رواية بندي بقبول الله سبحانه وتعالى وقال يا قولنا لم لا شيء الا عيك متوى الكام ولا تبدل حلا متوى اي كوى الدين كوى kuma wani ya mutu kar ka ɗauka cewa ai ya zo kai shi mahalaka ne hmm. ai shi ke nan yanzu ai na kaza kaza kaza kaza a'a sai Allah yake wala ta saban da ladina kutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un wasu malamai suka ce inna awliya ash-shuhada lallai, wato yan uwan shahidai kanu idza asabahum ni'mat idan ni'ima ta same su tabassaru ala shuhada cikin su da kuke akan wannan amur a kan tabarkin Allah suna rayuwar su duniya amma mutum wata wadata ta same shi daga gashi yana cin kaza yana kwanci a kaza ya hau kaza ya hau kaza sai ya da in ci sai alifin sinanu kun yi ba mu ga zama cikin ni'ima wa aba'una wa ibna'una wa ikhwanuna sai ku da iyayenmu da yan uwanmu aka kashe su kan tabarkin Allah yanzu su suna kabari فأنزل الله عز وجل في الله يتفق أن قال فيه ولا تمسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون هناك ولا آية الله تعالى ولا تمسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات ما لم يشك كأموات من لم يقتل في سبيل الله kar ku ɗauka cewa ko a cikin matattun ba daidai suke da matattun da ba a kan tafarkin Allah suka mutu ba ba ɗaya ba ko a gurin mutuwa wanda zai mutu a kan tabarkin Allah an ce cewa ya ashkiru la yaji ba alamar kalbi wanda zai mutu a kan tabarkin Allah baya jin zafin mutuwa shi kamar yadda kiyan ku yake jin mantsari idan an mutu shi yasa kullum mutum ya riga ya mutu a kan tabarkin Allah ya riga an zama malamai suka ce وأحياء في الدين وقيل في الذكر وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمسكون في الأحياء an ce wasu rayu ne saboda suna ci fi sha kamar yadda kowa yake wasu malamai suka ce da Allah hawa gun tarka'u wa tasiru kullu bayratin tahta al-arshi ila yawm al-qiyamah rayuwar su sukan yi ruku'u su su jira karkashin al'arshin Allah har ranar tashin al-qiyama masu malamai suka ce da annan shahida la ilaha illa qabri shahidi ba zai tsufa a kabari ba sannan wala ta akulu al-ardu qasa ba za ta ci shi ba wannan ayar malamai suka ce tana da sabbin sauka guda uku shi ne nazarin fi shuhada bi da maqula wa'annan mutane wasu mutane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su za su je wani kari don su karanta da addinin musulunci lokacin da suka je karanta da addinin musulunci mahaddata da Qur'ani ya su saba'in wasu mutane suka mamaye su ta kashe su gabaki a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi alƙununci ga waɗancan mutanen tsawon wata ɗaya shine Allah ya sauko wa sahabbai cewa la ta haka banda da biya qutilu fi sabilillahi amma na farko shi da kuma haka ta alqur'ani dan da na fashi wa kake masu addini ba wai ba kun abu bane ai yaudara ai waye ai waye ai waye kawai ba kun abu bane kuma dan ka mutu kar ka dauka wani ki kake aka bayar da shi yin hakan ma wani ruku ne da makamancin su wannan yana da ibnu abdullah ne ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma usiba wa da ummi ummi yayin da abin da ya samu ɗan uwanku a ummi sai ki da alallamu arwahu fi ajwafu kashi kuzi Allah sai ya sanya rayukansu a cikin cikin wasu tsuntsaye koraye تجد أنهار الجنة ونسكي زنجرة ورمى الجنة وتأكل من ثمارها ثلاث آية كاتم الجنة سلنيتي وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل الحسن tana ainihin wato komawa zuwa ga wata ainihin wato kanadi da ainihin wato zara a ƙarƙashin al'arshi wannan ma wajen da su ba mashirar jinin mu ba a kai su waɗanda wanda suka mutu a kan tafarki Allah lokacin da suka samu wato mafi daɗin abu da mafi daɗin sha da mafi daɗin shi aljanna wa husna eh, munkalar da kuma mafi kyakkyawan wato rikiyawa a rikiyawa ذلك إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا ina ma a cikin umar da ke duniya sun san irin talauci da Allah ya mana da Allah ya zaɓi shi jihadi saboda kada su gudu a wajen jihadi wala yankulu an ilhadi sannan kada su ja baya da bayani wa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da zan musu cewa da kuke ciki في لا يتقد الشهر ولا تعصبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون سنن وتجابر عن عبد الله ونظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر وترى أن نجد الحجاب عن عبد الله فيك مصر يا جابر ما لي أراك مهتم ليس عليك إذا أنت قلت سكنت كنت أموالي قال قلت سيدي يا رسول الله تستشهد أبي wata raka dainan alaihi wa iyalin ita babana ya rasu a wurin yan ya gumi sannan a shi ya bar iyali ya yi ilimin mata ne sannan kuma ta kuma ba shi a rabe shi idan na tuna nauyin da ya masu ya bar mu sannan na tuna ba shi ake mai wannan nauyin kuma ya shi shi sanar da ba shi ya sa jari saboda maslaha ta baban shi لبابك لسجيكا شديد أولي لأولو بالبابا إلى أولو بالدورة لأن أجل ما قد الشديد فأي أولي سجيد لا كيتي بالله وانا أراك يا بابا أولو بالبابا يسجي عقا أبالا يا لك يا بابا يما تاولو بلا ترى ليس إلا لنا أولو يا لنا كمصدق وعتشنين أما زمتنا أن أننا كينا أولو ستترى فشيكو أنا أبالا هذا وكما يدو هو أكثر مرحبا كانت إيدي wani ma in ya auro mata to matar ita ce sababin sun yi halan ba zan shan kuri shi sannan shi ba za su yi gidan ba da wani ba ba abin da ya shi kawai ya ɗaukar cewa gidan duniya gidan sarki ba a kakasa a wani a faransa na a wannan duniya Allah kiyaye shi an faƙala sai an shirya ce masa ala ku shoka a zan ba ka labari ba ya ce ma sallama Allah ahadan أكثر كلا من وراء هداك الله في سبب غلا دون مسلم رسول الله في سبعين شهر غير ذلك وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي قوم وراء هداك قوم رسول رسولا وكلم أبا كتفا إن شاء الله يعني مثلا الدباب ولا كتفا لا شعبين فقال يا عبد الله يا عبد الله يا أبو يا أبو تمنى علي أعطيك baban ka Allah ya ce masa ya fi abu kai buri ni kuma zan baka kada ce ya rabu su biyu fa uku ta da shi tsakani yake ni abin da nake so ka dawo da duniya ya ki karo na biyu a fara kashe ni in koma فقال الله تبارك وتعالى في الله تعالى يشير قابل جامع شين عبد الله إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون ai alƙawari ya riga ya gabata gare cewa duk wanda ya riga ya bata duniya ba zai kuma su ita ba kawai sai ce ya rabu ba ablik man wa'adi yake Allah ka ina roƙon ka ta isar wanda ke bayan mu ka sanar da su cewa mu fa ga halin da muke ciki إن الله يتفجد ولا تعصبن الذين قتلوا Kar ku taba أموال تركوا سبق المال ولم تسلموا في أكن تسلم الله Allah تسوني الله بل wato waɗannan rayuwa ne a wajen ainihin wasu gidan Allah ta'ala ya samu dace ana san malik Allah ya kara masa yadda ya ce ma min abdin ya mutu babu wani bawa da zai mutu lahu inda Allah ya khairu a wajen Allah akwai wani alheri an yarda a يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له duniya wa الدنيا وما فيها إلا الشريك ba wani mutum da zai mutu bayan ya mutu ya buri ina ma Allah ya ba shi dama ya dawo duniya zai kuma mutuwa a ƙasa ta jiki ya kuma dawowa mutumin da ya mutu a kan tabarkin Allah lima ya ramin min furfi shahada saboda abin da yake gani na kwallon shahada wa in abu ya shubhu an yi da ayyar duniya fa yi kusa da marar da kuka Allah ta'ala ya samu dace ana nuna cewa saura mun biyar sabon da nake da shi abu na farko da akwai sanarwa ta wato sanarwa Allah ta ko da naira ɗari biyar da atamfa da yaji tana buƙatar addu'a Allah ya biya masa buƙatunta na duniya da lahira abu na ƙarshe da muke da shi na saƙo shi ne yanayin yadda ƙasar nan take a wasu mutane musamman ta hannun ta samu ta sun zauna lafiya kwana biyu amma wasu matsayata suna ƙoƙarin sai sun harfi a jihar in Allah ya Allah ba zai ba su ma'a in Allah ya shirin Allah Allah ba zai ba su nasara mun kuma biya abin da ake kage wai na manya manyan mutane guda biyu za ta kokarin kishiwa da jarar buhari da kuma shi shi ta yara usman bauchi da Allah ya sa an samu sa'a kuma ta kiyar da yanzu ta sa'a ya masarai kuma dama wanda suke so kenan su harbi a ƙasa to Allah maka bakin sarki kada ya ba su nasara wurin shi wannan ke sannan a su masu yin wannan ba sun kasa gane cewa ba kun ba ba Allah bane ya kashe ka ba za ta mutu sai dai a kai amma kuma a kashe wa'anda ba wani su saboda haka yana da cikin abin da muka fara tattaunawa a kai shi idan musulmi yana so su fara harkar siyasa zai yi ne da za mu ci daga cikin matakai na gyara harkar siyasa daga ciki a matakai na firamare ke mai zaman su mutane masu mutunci ne za a dinga tsayewa a kuɗi bane da ke su amma yanzu ta ɗauko magana jirin da gaba ne a kula musulman da a kowace jam'iyya da da jikin a ga firamare ke duk wanda ba shi da kuɗi da ke labari. Magana ce ta kuɗi kawai. idan da aka ce ba mutumin ce shi ta tsaya ba za a iya gari da jira cikin ikayin mutumin su a zo a ce da wani mutumin banza a dai sati a ce za a ba su kuɗi naira dubu ɗari biyu to aka ce ganin zai ba wasu da dubu ɗari biyu shi zai ci firamar ina ce kuna kuma mutumin ce da haka na daga cikin lissafin da za mu yi ma kowace jam'iyya bana duk jinsi da ta tsaye da mutumin kirki a kowane mataki da ta ke da shi kanta amma duk jinsi da ba ta tsaye da mutumin kirki ba babu yadda za a yi kuma mu da fara famu sai a yi a'a wannan karan ma mun dan saka ya ba mu magana ba mun yi karatu na hau da tsirabi da wani amma ai bayan sallah muna nan Allah ya ce ko da haka kitabun ya tsira kowa zai yi wadda ka bayan sallah Allah ya kai akwai ɗan siyasan da shi mun ayyana suna ku ce wa da karku gari kuma wanda wallahi yana daga cikin ajanda da shi ne duk wani ɗan siyasa da zai siyasa nan gaba sai ya zo mun zauna da shi ya faɗo ya je ma al'umma ya je ma addini ba kawai abu ana yin abubuwa ana yin shirme ba a tafi mutane ba za su iya kara addini ba za su iya kara mura kaga kula da wasiri kuma ma ba ku da shi ba shi wani amfani a gurin wannan yana daga ciki saboda haka roƙon da muke ma Allah shi ne shi tsayar man Bauchi muna roƙon Allah maka da sarki Allah ya ci gaba da tsayi kuma Allah ya ƙara maka lafiya duk masu mugun miji a kansa Allah ya cire sa Allah ta kare ba su yi wannan shi sannan da biyu shi ma janar Buhari muna masa addu'a Allah ya cire shi masu mugun nufi a kan tafi da Allah matsakashin sarki ya ba su ainihin masu gasara. Sarki daga ƙarshe duk wanda suke da hannu wurin irin wannan abu ko a ina suke muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa su bar duniyar nan sai Allah ya kankana musu azaba cikin hanyar da suka azabtar da mutane wannan addu'ar za mu ci gaba da ita duk wanda yake da hannun wurin ɗibar rayukan bayan Allah ta irin wannan hanyar Allah muna roƙon ka yan ƙarfin sunayenka dan sifofin kamar ɗaukaka wanda sun ɗaukaki ka da su kake amsawa Allah ka ɗanɗana masa azaba ta irin wannan hanyar kamar da kuma wannan addu'a za mu ci gaba da ainihin mawaƙinka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na ƙarshe wanda a kan zan tsaya kiraye-kirayen da aka fara da an ce daga baya an janye gaskiyar magana kada mutanen masu kaci da ke na farko akwai maganar lafiyar ajiyar da muke magana a karatun wani ungozo su akwai wani bamu Allah ma'aikacin abin da ya biya ya biya shi ta ne da yin wannan abu a nan gaba duk wanda ba shi ne ba ɗan Najeriya ba duk wanda ba shi da wannan abu ba ɗan Najeriya ba saboda ana da ikon a zo a tattara ta a cikin kurna ne a yau a cikin babban hauli ne shigowa kuma ya yake abin da yake da tada hankali kamar irin gari da jigawa wanda cikin kaso ɗari kaso casa'in musulmi amma masu za su yi wannan national identity card cikin kaso ɗari kaso saba'in ba musulmi ba kaso talatin ne musulmi ke ba da shi yasa yana da rasu abin da ya kamata mutum ya girmama harkar shugabanci in ji abu bai saba ma Allah ba wannan magana a matakin kasa, watanni da dama da suka wuce mara abdullahi balalo ya gani yana magana a kan wannan shek mara abdullahi balalo cewa a tashi a tashi a tashi a farka akan wannan abu wannan shi ne ainihin wato maganar da za mu ainihin wato yi ta ƙarshe akan wannan maganar national ayyuka ne yana da kyau mutane su gargaya a yi ƙoƙari a saki wasu abubuwa a je a tabbatar da cewa an yi akwai irin tsarin da unguwar su da za mu kira a nan unguwar za mu suka zo suka tara kamar masallaci guda biyar haka amma aikin ba na yau aka nemo su wanda suke kwamfuta aka zo ana registration ɗin online idan an riga an cika bi ƙa'idojin ta kwamfuta a cikin kirin abin sun kaji ba wahala cikin nan za a yi masa ke gaba in ta dama dukkan bayanan da akwai su a kwamfuta ta wannan ɓangaren registration wani da mu iya wannan tsarin a zuwa ɗan uwa da suka iya kwamfuta a samu masu kuɗi su taimaka wajen ɗaukar nauyin su sai a zo a ce wannan aikin zai taimaka mana wajen a samu jiwa don a ga cewa sun samu sun wannan abu Allah ta'ala ya tsare mu sannan Allah ya shirya da mu wannan mai gida a rikin zaga muna roƙon Allah Allah ya san Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Allah ya mazuri a sa albarka wannan da su ake ta wannan ba ka tashi da waye da waye a wanda kai ya yi shari'a jira wannan masallacin duk wani ba ka tashi da ake da su ake Allah ya ji kuma wannan da gida Allah ya masa rahama aikin da ake gudanarwa a wannan wuri Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya kai ladan kabarinsa don su ci sunayensa mu kuma da ikwani Allah ya samu cika da imani wanda duk muka saba masa a wajen tafsiri to da Allah ya haƙuri mu a jizai ne mutane ne na farko sannan duk biyu kuma wani lokaci yanayi ne na gaskiya yake yin haka shi ba sai ka ga mun aure kuma da kake ganin bai kamata a cikin mu kawa ko kuma dama wanda ya ji su mana musamman ka ji kama cikin Allah ya ka tafi zani ba abin da ya dace wannan shi ne in ka ji ke mutanen da shi da nan ba wanda ya ce faɗa musu magana mun isa dan ba wanda nan Allah a rayuwa ta ba wanda na rayuwar mu take hannun sa muka sa wasu ba shi ba za mu rayuwa yasa wannan alƙawari Allah ya jarraba mu ya tsora mu a babu karantarwa na daga cikin jarraba shi ka faɗa mutum da kyakkyakin girman sa kuwa tsara ka ji wanda ya ga an faɗo gaskiya ba ta muka ba ta ɓata mai rai to da Allah ya haƙuri mu da mai haƙuri ya ba ko muke ran sai ba ba rashin sa'a a kai su sai ba saboda haka da Allah sai a haƙuri a yaje mana dan agaji da ake tare da su su abba ta aminu tafsirin yamma haka ake tafiya a dawo ga tafsirin dare Allah ya saka musu da alheri mafi yawanci an adadin nan da kuke gani in an tashi daga nan ba ka koma gida su kwanta dan gwani take wuce wajen sallar dare sai bayan asuba wasu sun san fito suna haka yasa wannan aiki da kuke gani na adadi da na kaci ba ne da ba saboda ba mai ba ga rabu ba albari kuma dukkan da wani abu ka zo na addini ake ashe ka a ka dawo ta na ka gani in ba ka da sadaukarwa ba za ka fi ainihin wasu aiki ba. yanzu ayyukan kullum ga malamin karin shi ma Allah ya kama masa aiki haka ake tafiya unguwar dosa a dawo idan an dawo duk masu aikin nan karanci wanda yake turon kwanta shi ne kwanta kan yi goma sha biyar jirgin sai a mai yi rakoke shi da zuwa ya ce ga ta ya dawo ne haka ake cikin farkon ramadan saboda haka Allah ta'ala masu halakar tafsirin ba su ma Allah ya saka mu kuma da alheri yadda muke haduwa a nan Allah ya sa a aljanna zamu amma Allah ya sa in za a tabani a gaba kwazo da gaba wala ku ba ka Allah wa bin Eh. yana da mutu da yin izana ne za ka kashe shi ne kawai da rashin kungiya ne na wasu kuma ya kashe ma da jabar ba ta gaba yin da muka yi muka kaya mana sau da duk abin da aka yi muka da sosu a kan shi ne kamata ka ɗauki kungiya an ji an kashe ma da albani kuma wa muka je muka kuma ka da kula an ba ta yi saboda haka ina so mutane su sani su yan shariku ba ma ɗaukar su a matsayin kafin don kuwa ne musulmi ya sa abin da ya faru da kuma ka ji zafin abin da ya faru wanda ko da a ci ba musulmi ba ta abin da a cikin zalunci akwai inda addini ne da haka kawai ka kashe mutum ba da ni bai taba ballan tana kuma sabanin mu da su ba muna sabani bane a matsayin muna ɗaukaka kafare ba shi bane kana ka su musulmi ne shi yasa har muke musu addu'a wanda suka rasu muka ce Allah ya jikan su Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta saboda ka ba wani musulmi da zai yadda da wannan abin da ake yi musulmi ko ba gaskiya ba ba wani musulmi da zai shi daga ce ka je ka kashe wani saboda kan kuna sabani da shi da kai irin wannan ko da haka da Allah muna ba da shawara a dinga sa hankali da lura kuma in kuka lura shi ne in kasa tun a farko an yi ta kokarin a haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba da jima abun da yiwuwa ba su bane wani lokaci a je a fara bom a coci a yi kokarin a zo a sa a masallaci ko inda musulmi ke wani taron su an ga wannan yiwuwa yanzu wata ila ana kokarin a yaya za a haɗin kifi tsakanin izala da da shari'a ko masu kokarin waɗannan matsaya ta karya suke yin Allah ya zama ne ba da izinin Allah saboda haka mun ba wanda muke da kike bayan da ashe in izala za su yi faɗa to da a baya ne ya kamata a cikin neman Allah ko kuwa a nan masallacin da muke karatu ba wani ba a yi wannan ko kuwa ba abin da ba a yi wannan cin mutunci da tsokana da waye amma mun ɗauka wa ɗan uwan mu ne musulmi shi yasa duk wata kofa da za a yi rigima muka shi ta shi yasa gani ma an muka da an yi muke mutanen muka su to wasu kowa lokaci ba kafirai ba ne wani kuka musulmi ne an samu rashin ku fahimta ne akan wasu matsaloli ina ba ta an fahimta Allah ta'ala ya sa mu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh